tawagar ta ƙasar algeria sun tattauna da hukumomin jihar agadez kan muhimman ayyukan ci gaban yankin yayin da tawagar suka ziyarci muhimman wuraren da aka keɓe domin gina jami'ar musulunci da kuma wata babbar asibiti mai kula da masu fama da cutar koda da tashar samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana da kuma wasu ayyukan raya ƙasa yayin wannan ziyarar tawagar ta kuma ziyarci wasu ayyukan da ƙasar algeria ta suma domin amfanin arewacin nijar abdurrahman turawa magajin gara agadez akwai filaye da suka tambaya saboda gina wata babbar jami'a ta addinin musulunci da kuma wani eh, babban wuri na likita mai kula da duka abin da ya shafi ciwo na koda sun je sun ga wuraren da aka keɓe bisa wannan aika kun san fin nijar duka wurin da adakwai shi sai zuwa yamai kenan yanzu 'yan malati na jahohi da yawa da namu na agadi suna iya karɓar magunguna suna iya karɓar jinya in aka kammala shi ƙasar algeria dai tun asali tana da kima a idanuwa al'ummar Nijar sakamakon mayan tsare-tsaren kasar da ta samar a kasar Nijar. Abbas Musa Agadas. Amfani ne Agadas za ta samu babba saboda za su zauwa su mana abubuwa wanda yake fi sabilillahi ba mu da su. Kenan ga abubuwa ne wanda za su zama mana wanda yake din Nijar kowa na iya amfani da su. Sunana Umar Ibrahim tsakanin mu da Alje sai godiya. Kenan mu wanga magabatan namu mu fa fulɗan mu da Alje fi muna fulɗan da za a yi da ko ina. Fulɗan mu tsakanin mu da Alje wallahi sai godiya Allah. Sunana Muhammad Lasho tun ba a ma shimfiɗa demokarasiyya ba muke da hulɗa da Aljeri. Muna shiga can sila shigowa na har arwartayya akwai tsakaninmu. Masana sun bayyana fatan ganin ƙasashen biyu sun ƙarfafa dangantaka ta fuskar siyasa da tattalin arziki ta yadda 'yan ƙasar Nijar za su rika gani a ƙasa a duk wata hulɗa da gwamnatin mulkin sojan Nijar za ta yi tsakanin ƙasa da ƙasa musamman ƙasar Aljeriya da ke zaman babban ƙawa ga ƙasar Nijar wacce suka raba iyaka mai yawa a arewacin ƙasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.